الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى يورانا لاربا قوم شابي قوتا رمضان ألف أريهود سلاتين تقوس هجرية كما يوم منا شدة قوتا شدة دبو بيدا بقوي أفوا قوتا شدة 2017 miladiya a bakwai ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke unguwar agege a kan titin afalla a jihar Legas kudu maso yammacin Najeriya. Yau insha Allah za mu yi zamanmu mu na goma sha biyu a wannan zama da muke na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a cikin suratul anfal har yanzu muna nan dai a ƙarshen bayanin aya ta goma sha biyu a darasi na hudu wata fitnatar واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا Allah ya ce wattaqu fitnatan ku guji fitina la tusibanna allazina zalamu minkum khassa in ta tashi ba ta samun wa'anda suka yi zaluncin kawai a cikin ku la tusibanna allazina zalamu la tusibanna akwai taukidi anan tusibanna fi'li mudari ne mabniun al fathi liittisalihi bi nun at tabbas da bisa rantsuwa cewa in fitina ta tashi sakamakon ta ba yana tsayawa ne akan waɗanda suka janyo ta bane kawai alamu anna allaha shadidul iqab kuma ku sani cewa lalle Allah subhanahu wata'ala mai tsananin ukuba ne mun karanta a jiya hadisai da suke nuna mahimmancin idan kaga fitina ka tashi ka kauda ita al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mun ji hadisin Hudhaifa radiyallahu anhu sa'annan mun ji hadisin annu'man ibn bashir wanda al'imam ahmad ya rawaito a cikin musnad sannan ya zo a cikin sahihul bukhari imam al-bukhari ya rawace shi a wurare biyu haka zalika imam tirmidhi a cikin as-sunan ta hanyar annu'man ibn bashir Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa shi wanda ya rawaito daga Nu'man ibn Bashir din Amir yake cewa najil Nu'man ibn Bashir wata rana yana huɗuba naga yayi nuni da hannunsa zuwa kunnensa yake cewa masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha idan ka dauko wanda Allah ya sanya ƙa'idoji da iyaka wanda yake tsayawa baya huce abin da Allah ya gindaya masa shine mai bin ka'ida kenan da kuma wanda ba ruwansa duk abin da Allah ya haramta ma shi rubtawa yake abinsa to kwatankwacinsu, da kuma mutumin da yake mara tantance ko mara wanda ba shi da nasiha a cikin al'amarinsa akwai mudahana a cikin al'amarinsa to ka masali ƙaumin rakibu safinatan wato kaman mutane ne da suka hau kan jirgin ruwa fa asaba ba'dhum asfalaha jirgin ruwa ne wanda yake da hawa hawa wayansu sai Allah ya sa suna ƙasa daga su sai inda ruwa yake wasu kuma suna can bene na na ɗaya shine cewa asaba ba'dhum asfalaha wa au'araha wa sharraha wa asaba ba'dhum a'laha wasu kuma suna can sama kun ga waɗanda suke ƙasa suna kan aw'ar wa, wa, wa, ashar wuri ne wanda yake yafi akwai abin tsoro a ciki akwai kewa a ciki kuma yafi sharri saboda su ne dab da ruwa wasu kuma sai suka samu can sama benan sama fa kana alladhina fi asfaliha idza to waɗanda suke ƙasa ɗin idan za su sha ruwa marru alaman fauqahum fa'azuhum sai su bi ta kan na sama da su sai su cutar da su faƙalu sai su ce a wato eh, su wa'annan na ƙasan ganin cewa za su iya cutar da na sama wajen ɗiban ruwa sai suka ce to a madadin mu dinga fitowa muna hawa sama mu je mu ɗebo ruwa sannan mu sauko to da mu cutar da su kawai me zai hana mu huda jirgin ruwan ta ƙasa in ya so mu dinga ibar ruwan kawai an fahimta tunda kun ga wanda yake ƙasa ai ba lekuwa zai ebi ruwan ba dole sai ya yi sama sannan ya fito inda waje yake ya ebi ruwa to sai suka ga cewa suna cutar da waɗanda suke sama sai suka ce to kawai shawara shine mu fasa jirgin ruwan ta ƙasa kawai ruwan ya dinga bulbulowa muna ɗiba walam nu'zi man fawqana in yaso kun ga ba za mu cutar da wanda yake saman mu ba to anan an'uman ibn bashir sai yake cewa fa in tarakuhum kuna jin na saman za su yarda na kasan su huda jirgin in ya ba sai sun cutar da su a sama ba saboda in aka huda jirgin su waye za su halaka gaba ɗaya za a halaka fa in tarakuhum wa amrahum in suka kyale su da wannan lamari nasu halaku jami'an dukkan su halaka za su wa in akhadhu ala aidihim amma in suka hana su na jami'an duk sai su tsira to haka kwatankwacin mutanen da suka haɗu an samu wasu suna saba wa Allah wasu kuma su ne wa Allah da'a to wajibi ne masu yi wa Allah da'a in dai suna jin tsoron fadawa cikin halaka to su hana masu saba wa Allah domin a tafi tafiya iri ɗaya saboda Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa wannan asar din na an-Nu'man ibn Bashir ana fassara wannan ayar da shi an gane hadisi ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad da kuma al-Mu'jam al-Kabir na Imam at-Tabarani Sulaiman ibn Ahmad bi isnadin ah, rijaluhu rijalus sahih kamar yadda Imam al-Haythami ya faɗa ta hanyar ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam take cewa naji manzon Allah sallallahu yana cewa idza zaharatil ma'asi in dai sabo ya bayyana tun ana yi a koyi har ya bayyana aka san shi fi ummati a cikin al'umma ta ammahumullahu bi azabin min indihi to Allah zai saukar da azaba daga wajensa da za ta zo ta game mutane baki ɗaya idza zaharatil ma'asi a zahirin hadisin ba a tantance cewa za a wato azaba za ta sauka akan waɗanda suka yi ba kawai la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari a cikin kitabul fitan farko farkon kitabul fitan manzo Allah sallama yana kwance kishin gida a ɗakin matarsa ummu salama ko zainab sai manzo Allah ya farka sai ce la ilaha illallah wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab yace kai can larabawa ga sharrin nan ya kusanto su saura iris ya fado inda suke me ya faru sai manzo Allah ce futiha min radmi ya juju wa majuj mislu hakaza yace wato katangar da aka yi aka rufe ya juju wa majuju da suke ta haƙa suna ƙoƙarin sai sun buɗe ta to yanzu sun ɗan buɗe kaɗan haka sai maza Allah ya haɗa tsakanin ‘yan yatsunsa guda biyu al'asababa wallati taliha mana ‘yan kaɗan sai ummu salama ta ce ya rasulallah anuhu laku wa fina salihun yanzu ai a cikinmu akwai mutane nagari sai a halakar da mu kuma tare da ga mutane nagari manzo Allah ce na'am idza kathura al-khabar eh mana za a iya halakar da ku in dai laifi yayi yawa so da in har laifi yayi yawa ba a daina ba yi kokari an hana laifin ba to masifar in ta tashi ba wai wanda ya laifin kawai take samu ba hadisi ya tabbata a cikin sunan ibn majah bi isnadin hasan insha Allah hadisi Abdullahi dan Umar yake cewa kuntu ashira asharatin min al-muhajirin mun haɗu mu goma ni ne cikon na goman su mutanen Makka muhajirun sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mana khamsatun ko khamsun ya ma'sharal muhajirin ya ku mutanen muhajirun akwai wasu abubuwa guda biyar idhabtulitum bihinna in dai aka jarrabe ku da waɗannan abubuwan sai manzo Allah ce a'udhu billahi an tudrikun kai ina ma nema muku tsarin Allah ya sa kar ku su kakkurski wannan lokacin sai ce lan tazhar al-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha bayan da za a yi alfasha ta zina ta bayyana a cikin mutane har ya zanto za a iya fitowa fili a yi zina illa fashat fihim al-awja wa tsawa'in allati lam takun fi aslatihim alladhina madaw sai annuba da cututtuka da yawa sun bayyana wanda ba a taɓa samun irinsu ba Allah ya halicci sauro tuntuni amma ba a san malaria ba sai a ƙarshen zamanin nan ba ba haka bane kuma dai sauran dai shi ne sauran amma bincike ya nuna ma ba a taɓa malaria irin ta yanzu ba saboda to al'amura sun yawa al'auja kuma sai masu zina ne kaɗai suke yin malaria cuta yadda ka san ɗan adam haka take an ce sauro ne yake yaɗa ta kuma akwai sauran nan tun a lokacin mun ma ji sunansa a ƙur'ani amma tare da haka ba mu ji labarin yaduwar irin wannan cutar ba sai yanzu da alfasha ta yawa sai a ce a yi misali in tana suna rayuwa a cikin datti ne za su ɗauko wani abu da ya kira plasmodium to ai a can tun a wancan lokacin ma akwai plasmodium din da mu a iya binciken mu na musulunci mun gane plasmodium ɗin halitta ce wa ma jinu da rabbika illa hu shi ma rinduna ce ta ubangiji in ta ɗauko plasmodium ɗin an gano kala huɗu ne akwai falciparum akwai waye akwai waye akwai waye to shi kenan sai ta sa wa mutum a jiki sai aka haɗu aka ce to an gano masu cutarwa a ciki akwai falciparum akwai ko ovale suke ce masa ko menene to ya za a yaƙe su aka haɗu aka kawo technology da tsari na kimiyyar magani ana gama maganin ba a daɗe ba an fara maganin malaria sai ita ma cutar kamar mitinta yi sai ta canza ta ce to shikenan tunda yanzu idan muka shiga muka shiga sinadarin jini na jan sinadarin jini wataƙila in muka tafi farin sinadarin jini akwai garkuwar jiki da kariya bari mu tsallaka mu dinga tafiya inda ba garkuwar jiki da kariya to maganin zai iya binta wurin ya kashe ta sai ta ce to shikenan bari mu canja duka maganin da aka kirkiro na farko na malaria yanzu baya yi sai kai ta sha amma a banza saboda ba da take tana shiga sai ta huce tishu saboda ka, sai maganin ya gama amfani sai ita kuma ta fito ta dinga jiga ta mutum malam kan ka ce mai wannan kuma za ta iya kashe mutum ƙarshe aka gano cutar nan fa ta gane abin da aka yi mata ita ma ya kamata a bisa tishu din a yaƙe ta sai aka yi magunguna da allurai wanda su kuma za su iya binta har cikin tishin ɗin su kalato ta ba da da yin haka ba sai kuma ta gane an mata haka sai ta canja da ta shiga sai ta shige cikin worms kankace me wannan ta illata mutum za ka iya taɓa ƙwalwarsa ko ta kashe shi saboda alfasha ce ta yawa sai Allah ya jarrabe mu da cututtuka da kaman ba a alsa ba kaga an ce wani sahabi ya kwana kaza bai ci abinci ba maza Allah yana ɗora dutse a cikinsa yanzu kai ka ɗora dutse a cikin ka wani ka gani in likitoci ba su yi kwastoma ba za ka dinga ziyartar su akai akai tak na zuciya sai ka ga yaro karami da ciwon zuciya to zaharatul fahishatu fi qaumin sannan ga HIV wanda a da can ba a san wani abu HIV ba yanzu kuma ga ta nan ta zo ta yi yawa ta yi yawa ta yi yawan da zai musaltu ba Allah ya kiyashe mu to kaga matsalar shine kar ku kuskura ku bari alfasha ta fito a dinga yaɗa ta bayan da za a ce a rasa masu sako dole za a samu masu sako to duk yanda za a yi a control ɗin saƙon kai ya fito a sani wani lokacin saboda rashin kyautawa ma sai ka ga wai a gidajen rediyo har wani wani wani fili ake warewa na musamman na tallata matsalolin mutane an kama wani yayi kaza an kama wata tayi kaza wani ma yayi kaza wata sai kaga abin ba ya zama rampant wani dan karamin mai laifi ma in yaji an rawaito wata ruwaya ta wani babban mai laifi sai ce a ashe akwai na gaba da mu sai ma ya samu ya samu karfin gwiwa na shi ya ci gaba da yi lan tazhar al fahisha fi qaumin hatta yu'linu biha illa fashat fihim al awja wa al tawa'in allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw manzala sama ke cewa walam yanqudu ahad allahi wa ahad rasulihi ba yanda za a yi su tauye alkawarin Allah da manzan Allah ko da wasu daga cikinsu ne face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da jarrabawa ta shugabanni azzalumai za su dinga zaluntarsu babu yadda za a yi su hana zakka su ƙi bayar da ita face sai Allah ya jarrabe su da alƙahab a illa muni ulmatar min sama face sai Allah ya hana su ruwan sama walaula albaha'ima lam lam tsaro ba don dabbobi ba ma da ba za a yi musu ruwan ba wancan na tauye a tauye alkawarin Allah da manzansa ubangiji sai ya jarrabe su da wato bisinin wa shiddatul mu'na Allah sai ya kama su da shekaru masu zafi da tsananin rayuwa rayuwa ta tsananta a kasa abin ma da zaka sarrafa ma a rayuwarka kana tsoron ya zaka ka same shi halin da muke ciki a yanzu kenan sannan manzo Allah yake cewa ba kuma yadda za a yi a ce a al'umma shugabanninsu ba za su yi hukunci da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar ba suna zaɓar abin da ya dace da yanayin su hukunci da shi face sai Allah ya ɗora wa'yansu maƙiyansu a kansu su ringa azabtar da su su ringa ƙwace abin da yake hannunsu to kaga wannan kowane laifi da sakamakonsa don haka da zarar kun ga laifi ku yi ƙoƙari ku canja laifin ku kawo kyakkyawan aiki domin a samu a zauna lafiya in ba haka ba wallahi talaka ba zai zauna lafiya ba mai kuɗi ma ba zai zauna lafiya ba mai mulki ba zai zauna lafiya ba wanda ake mulka ba zai zauna lafiya ba matsalar shi ne kowa kansa ya sani yanzu kai a matsayinka na talaka sai ka zaci kai kaɗai ne kake shan wahala kuma wannan shi ma nau'i ne na azaba inda za ka san wani kama yana shan azaba sai ka ɗan ji sauƙi don mutuwar yawa kaka ce albalwa idan ammat khaffat ko ya kaji an ce wane ma haka wane ma haka sai ka ɗan samu sauƙi su kuma masu hali yadda ka san su abin ya shafa saboda hanyoyin samun su sun rarragu kullun rayuwarsu a cikin barazana take to don haka sai su ga kamar matsalar tasu ce haka masu mulki haka waɗanda ake mulka to amma da za a tashi gwargwadon tsare haƙoƙin Allah to sai Allah kuma ya dinga sauƙaƙa mana Allah ya ba mu ikon tsare haƙoƙinsu hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da kuma musnad na al-imam abu ya'la al-musili har yanzu imam ibn hibban ya rawaito shi ya inganta shi imam al-baihaqi ya fitar da hadisin ta hanyar a jarir ibn abdullah al-bajali Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min qaumin ya'maluna bil ma'asi babu mutanen da za su zage dantse su dinga su zage dantse su dinga aikata ayyukan sako wa fihim rajulun a'azzu minhum wa amna'u sannan kuma a cikinsu akwai mutanen da Allah ya ba su ɗaukaka suna da buwaya a cikinsu kuma suna da kariya la yughayyirun kuma amma ba su tashi su canja wato su hana a daina yin wannan saban ba illa ammahumullahu bi'iqabin aw asabahumul iqab face sai hukubar Allah ta sauka akan su gaba ɗayan su to anan kun ga wannan hadisin kamar yana ƙara fito mana da wani sharhi akan hadisan baya wannan an ce sai in mutum yana da ikon da zai iya hanawa wataƙila in Allah ya kalli wa'yansu ya ga iya ƙoƙarinsu ba su da halin da za su iya canjawa ne sun yi haƙuri sun zauna a cikin baƙin ciki da damuwa tare da inkari a cikin zuciyarsu me yiwa Allah sai ya iya yafe musu in ya so ragowa sai Allah subhanahu wataala ya azabtar da su yace ma min qaumin ya'malu fi yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'maluhu ba wasu mutane da ana yin sabo a cikin su gashi kuma sun fi karfi sun fi yawa da za su iya hana saban lam yughayyiruhu kuma ba za su iya canzawa ba illa ammahumullahu bi iqab a ce sai Allah ya saukar musu da uquba ya tabbata hadisi a cikin ah, musnad na Imam Ahmad da mustadrak na imam al-hakim an-naisaburi bi isnadin sahih ta hanyar aisha Allah ya kare yadda a gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta take cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune ina kusa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza zahara su'u fil ardi indi. baƙaƙen laifuffuka suka bayyana a duniya anzalallahu bi ahlil ardi a to Allah nan take zai saukar da fushinsa ga mutanen duniyar baki ɗaya qala sai na Aisha ta ce wa fihim ahlu ta'atillah ko da akwai masu yi wa Allah da'a qala sai manzo Allah ce na'am kwarai da gaske koda akwai masu yi wa Allah da'a thumma yasiruna ila rahmatillahi in yaso daga ƙarshe sai su tafi zuwa rahamar Allah su masu yi wa Allah da'a to shi ne Allah ya ce ku fitnatan ku guji fitina anan to kenan fitina za ta iya zama aikin sa'o za ta iya zama shirka za ta iya zama matsala ta faɗace faɗace da zub da jini kamar yadda muka kaddamar jiya a tsisar yakin jamal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa domin sakamakon ba yana sauka ne akan waɗanda suka yi kawai ba wa'lamu anna allaha shadidul iqab kuma ku kuka da kanku ku sani Allah ne tsananin uquba ne

رزقكم من الطيبات ku تشكرون الله يتي واذكروا كتنا يا كو مسلمي إذ أنتم ku لوكتن دباكو ku كو كأني mustada'afina ko eh, wadkuru idh antum qalilun ku tuna lokacin da kuke ba ku da yawa mustada'afuna rauna na kuma takhafuna an yatakhattafakum an-nasu kuna tsoron kan mutane su tsitsince ku ɗaya bayan ɗaya su murkushe ku a yaƙi fa'awa kum sai Allah ya tattaro ku ya haɗa ku kuka yawa da kuna maka sai kuka zo Madina kuka haɗu da mutanen Madina sai kuka yi ƙarfi wasu suka shigo cikin musulunci to yanzu kun fi ƙarfin muku ɗauki ɗaiɗai wa ayyada kun bi nasirhi kuma Allah ya ƙarfafe ku da nasararsa wa razaqakum min at-tayyibati kuma Allah ya azurta ku min at-tayyibati daga abubuwa daɗaɗa la'allakum tashkurun Allah ya muku haka ne don ku gode masa al-imam ibn kathir Allah ya ji dan da yake cewa anan Allah yana faɗakar da mummunai akan ni'imar da ya musu da kuma irin ihsani da ya musu lokacin da ada ba su da yawa kuma ga rashin yawa ga rauni ga tsoro amma sai Allah ya ƙarfafe su ya kuma ba su nasara a yaƙin badar sa'annan da can talakawa ne su fuqara a ni'alata mabukata ne talakawa farazaqahum min at-tayyibati sai Allah ya azurta su daga dada dan arziki wastaksarahum Allah ya sa suka yi yawa fa ata'uhu sai suka yi masa biyayya wamtathalu jami'a amrihim sannan duka jami'a ma amarahum dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su sai suka yi sai manzo sai yace wa haka za kana halul mu'minina hala maqamahum bi makka haka wannan yanayin su yake lokacin da suke makka qalilina ba su da yawa mustakh yake cewa mustakhfina wato mutane wanda ake eh, suna cikin yanayi na tsoro mutsarrina a yanayi na bukata ya khafu na an yatakhaffafahumun nasu suna jin tsoron kada mutane su kawo musu farmaki su tsince su min sa'iri biladillahi daga wasu garuruwa min mushrikin na mushrikai wa majusi wa majusiyin da majusawa maguzawa masu bautar wuta wa rumiyin da rumawa masu addinin kiristanci duka musulmai suna tsoron su a wannan lokacin kulluhum a lahum dukkan su makiyan su ne liqillatihim ga su ba su da yawa su musulmai wa adami quwwatihim ga su ba su da ƙarfi falam yazal zalika da abuhum falam yazal zalika da abuhum haka da su take da yanayinsu hatta azina lahum hatta azina Allahu lahum fil hijrati ila al-madinati har sanda Allah ya ce musu siyo hijira zuwa Madina fa awahum ilaiha sai tattaro su suka dawo Madina wa qayyada lahum ahlaha kuma Allah ya hore musu mutanen Madina awau wa nasaru suka taimake su suka karɓe su suka ba su mazauni sannan suka taimake su yawma badarin a ranar badar wa gairahu da wata da wani ranar badar wa asau bi amwalihim sannan suka taimaka da dukiyoyinsu wa bazalu muhjahum fi ta'atillah suka suka bada rayuwarsu gaba daya domin yi wa Allah da'a wa da'ata wa da'ati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da al-Imam Ibn Kasir ya game ayar baki daya Ibn Jarir at-Tabari Allah ji kansa da rahama a cikin tafsiri da al-Imam Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim da abu sheikh ta hanyar a wato ta hanyar qatada ta bin di'amata as-sadusi yake cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala wazkuru iz antum qalilun ku tuna sanda ba ku da yawa me ma'anar ba ku da yawa sai ce kana hadha alhayyu azalla nasi dhullan a lokacin mutanen maka kaskancin nasu ya kai kaskanci su suka fi kowa kaskanci a lokacin wa ashqahu aishan rayuwarsu ita tafi taɗewa saboda ba arziki ba wata wadata ba jin daɗin rayuwa wa ajwa'ahu butunan sannan in kana neman inda ake yin wato nan zaka wa a'rahu juludan sune ba su da tufafi gaba ɗaya cikin tsaraici suke wa abyanahu dalalatan kuma ga bata saboda bautar gumaka mak'umina na Alarasi hajarin bainal asadaini wato sun kasance matsorata a tsakanin kamar suna kan duwatsu biyu ne suna kan dutse ne ga zakuna biyu ɗaya a gabansu, ɗaya a bayan su farisa war rum kenan kaga takhafuna an yatakhaffakum an-nas abinda ake nufi da annas sune farisa da rum daular fasha daular farisa ita ce daular fasha da ake cewa wanda suke da sarkinsu wanda ake kiransa Kaisar. Shi wannan Kaisar ɗin yana mulki ne wanda fadarsa tana tsakankanin tun daga tsallaken tekun fasha har izuwa abin da ya kai yankin rasha, har zuwa abin da ya shafi gabar samarkanda a yanzu inda yake yankin Indiya da sauransu. har abin da ya kai manya-manyan wato wajen duwatsun Hondokosh da kuma irin su Afghanistan da sauransu duka sun shiga cikin daular Farisa suna da mugun ƙarfi kuma maguzawa ne wuta suke bautawa don manzo Allah salama bai samu yayi ricin ɗinsu ba ma sai bayan an hana shi shiga maka lokacin Hudaybiya da ya samu ya amincewa makircin mutanen maka sannan ya rubuta wasiƙa aka aika wa shi Kaisar ɗin. ko da aka kai masa yana karɓa ya karanta ya ga an sa daga daga manzan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa Kaisar sarkin Fasha wai dan me manzan Allah zai fara kaddamar da sunansa shi manzan Allah kafin ya kaddamar da sunan sarkin Fasha da aka yi kekketa wasiƙar kuma ya ce a je a kamo masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana gaya manzan Allah aka ce an ya kekketa wasiƙa ka yace ya fa mulkin mulkinsa ko mazzaqallahu mulkahu Allah ya keta mulkinsa kafin yan aikin su zo wai a zo a kawo manzo Allah sallama shi kuma ɗansa ya kashe shi ya karɓa mulkin sannan ya ce aje a ce da wayannan 'yan saƙon su dawo zai duba al'amarin ya gani tukunna ya ga me za a yi a gaba kuma lokacin daular su ta gangaro har Bahrain iris ya rage ta shigo eh, a Arabian Peninsula tunda tsakanin kun ga tsakanin fasha da abin da ya shafi gob kasashen gob dama dai fashiyan gob ne ya raba su tekun fasha da muke cewa ne aka yakin tekun fasha 1991 tsakanin Saddam Hussein da yake tsallake da kuma Kuwait wacce take gaba da shi ta hanyar ta Ahsa ko kuma ko tsakanin Saudi Arabia da Bahrain jiha ɗaya ce ta raba su dammam in kana dammam yadda ka san a baharin kake ɗabi'ar su ɗaya yaran su ɗaya har aƙidar su ma ta shi an ci yawanci iri ɗaya in ka je su za ga yanayin mutanen kusan iri ɗaya ni na taɓa zama na taɓa zuwa na ɗan zauna wani lokaci a dammam kuma na shiga baharin na ga kusan diyonci masu hayan motocin baharin za ga 'yan dammam ne ɗabi'ar su iri ɗaya tun da dama ba biza tsakaninsu ta gada kawai mutum zai shiga in a mota za shi to har sarkin baharin karkashin jagorancin shi sarkin shi Kaisar yake to sun mulki duniya a wani lokaci daular Farisa sannan daular wato Ruma ita kuma ba wai Itala ba in an ce Ruma wasu yanzu ce Itala wannan Rom ce ita a musulunci a ce mata Rumiya kuma kun san Turai ita Itala ba tana Turai ba ta gabas kenan za a ce ko to tana ɗaya daga cikin tsofaffin ƙasashen da wayewa ta isa zuwa gare su in ka auna da ragowar ƙasashen turai na yanzu dama da faransa da italiya da cyprus ƙubrus kenan duka saboda ta hanyar taki ita kuma taki an yi lokacin da daular musulunci ce to ita kuma daular rumiya saboda christian civilization yasa ta samu wayewa tun da daɗewa ita kuma ƙarfin kiristancinta ai daga gabas ta tsakiya ne daga daga Siriya kenan za ce a yanzu tsakanin Siriya da Jordan da Baitul da Filistin tunda a ciki ma ai da aka ce almajiran Annabi Isa sun yi hijira zuwa Italiya ina malam Sheikh Abdullahi shine mai comparative religion Peter ne ya tafi Italiya ko shine kabirul hawariyin yake cewa wai annabi isa ne ce masa anta kabirul hawariyin wa ala ra'si hadha aljabal fabni kanisati kai ne kai ne shugaban hawariyawa kuma akan wannan dutsen sai ka gina majami'ata to wannan kaga kenan habara e, masihiyya ta isa zuwa ga can shi sa lokacin da in kana jin tsohon labari na musulunci tun a wannan lokacin zaka ga a lokacin manzo Allah an taba ambatar ta a hadisin Hiraqal kissa Hiraqal hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo shi kusan a wurare nawa ya kawo shi a cikin kitabu Bada'il Wahyi ta hanyar Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi ma'ana bi isnadi wa illa isnadin hadisin ya shi Imam al-Bukhari ya rawaito ne daga ta hanyar Adam ibn Abi Iyas ta hanyar Abul Yaman al-Hakam ibn Nafi' har izuwa kan shi Abdullahi dan Abbas din shi kuma ya ji daga Abu Sufyan dogon hadisi ne wanda yake cewa shi Hiraqal ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani abokinsa Birumiya yana Italy kenan Roma ta Italy to daular Rum ar-Rum wacce Allah ya ce ghulibatur Rum a cikin Alƙur'ani suratul Rum ba wai ta ce Italy ba a nan gabas ta tsakiya take fadar ta tana Hims inda ake cewa Homs inda ake tarjima ɗin nan a Syria amma Iliya Baitul Maqdis da sauransu duka suna ƙarƙashinta. kuma mulkin ta hayya yanko zuwa Afirka ta yamma ya zo zuwa Misra tsallake tekun Nil amma dai bai tsallaka Nilu ba sanda manzo Allah sallama yake lokacin da Allah ya aiko shi a wannan lokacin daular ita ce take sharafi rikicinta da Farisa ne da Fasha da Roma to kuma manzo Allah sallama ya san da karfin a lokacin girmansu su har ya kai wa ba su san ma Larabawa ba su kuma sarkinsu ana kiransa Herakl Herakl shine azimin Rum to akwai shi wancan kaisar shi ake cewa Caesar da turanci haka ake ce musu ko Caesar da ina jin a cikin watannin da ake da su na turawa akwai wanda asalin sunan wani kaisar ne ina jin shine eh, July ko shi akwai wani kaisar da ake kiransa Julius Julius shine wanda ya riƙe wani ɗa da ya yi tabanninsa sunansa Augustus shi kuma wali ne Saint Augustus ko? shi ne sai aka sawa wancan watan sunan shi Caesar Julius ɗin shi kuma wata na shida wanda a yanzu ya koma wata na takwas sai kuma ya zama sunan ɗansa na tabanni shine Augustus August wanda asali kuma da sunayen suna a civilization ne na Siryaniyawa. wanda da ba sunayensu ba kenan wannan wani abu ne daban Allah ya kawo mu suratul tauba inna iddata shuhuri sai mu zo mu ba da tarihin watannin da kuma ma ya akai suka koma inda suka koma mun sha muna jin ana cewa January gunki February gunki sai mu zo mu bayani insha Allah to abin da nake so a fahimta su waye annasu din takhafuna an yatakhaffakum an-nas kuna tsoron kan wasu mutane su muku muku ɗaiɗai kuma ya ake suke tsoron lokacin da aka aiko manzan Allah sallama shi Herakal Heraklos ake ce masa Ya yi mafarki wanda ya tara bokayensa suka gaya masa cewa annabi za a aiko a cikin al'ummar da suke yin kaciya a hausar da tafi shahara kenan ko sallatu a irin hausar suka tsina kwaidu kuke cewa komi eh kwaidu ko a hausar ku ta sakwato. <laughs> to wannan to akwai al'ummar da take yin su su ba sa yi shine sai aka ce to ai kawai duk yahudawa ne suke yin wannan kaciya din ku je a kama su a kashe su yace a'a a je a yi bincike duk inda aka ga mutumin da yake da kaciya a zo da shi masa tambaya ga shi fa ga inda ina ina Syria ina Saudi Arabia a yanzu tafiya ce ba wata doguwar tafiya ba ma'ana a yanzu a mota ba za ka yi kwana uku kana yi ba za ma ka yi dogon zagaye mai yawa ka daɗe ka yi wasu awoyi da zai wuce kwana biyu ba za ka isa zuwa boda har, zuwa boda Siriya. To, amma duk da haka ba ma su san labarin larabawa ba, kaga mustada'afun kenan. Kuma ga larabawan suna zuwa fa kasuwanci amma wai masarautar abin nan Homs ta rumawa ba ma ta san da labarinsu ba aka je aka kafa boda shi kuma abu sufyan yace a lokacin wannan hadisin bukhari ne yace a lokacin da muka yi sulhu da manzo Allah sallama cewa ba yaki tsawon shekara goma tsakanin Makka da madina yace ce to sai muka samu mu koma mu ci gaba da kasuwanci kun san tun badar da aka tsorata su suke tsoron fita sai da aka yi hudaybiya sannan suka dawo da kasuwancinsu sai rashin sa'a ko in ce yayi sa'a yana zuwa sun tafi kasuwanci sai dakaru wajen immigration za a ce kenan sai suka tare su dama an tara mutum aka gaba ba ɗan gari ba ne sai an bincika a ga akwai kaciya a jikin sai a gan su laraba ne su da kaciya sai aka kamo su aka kawo su kotu to baya jin larabci su kuma ba sa jin yarensa da aka sai da aka nemo tafinta sai ya ce a tambaye su daga ina suke suka ce mu larabawa ne daga hijaz me ya faru an aiko annabi a cikin ku suka ce kwarai an aiko shi amma fa su a lokacin ba su imani ba sai ya ce waye ya fi kusanci da shi ta fuskar nasaba abu su ya ce dan duk cikin su ni kadai ne na fito daga daga daga dangantakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to sai aka ce to to ya zo ya tsaya sai aka ce aka ce masa to inni sa'iluka inni sa'iluka as'ilatan zan maka tambayoyi sai ya gaya wa mutanen ya ce da mai tarjama ka gaya masa musu in yi ƙarya su ce ƙarya yake sai yi masa tambaya goma sha biyu ya ce "Kai kaifa nasabu, hufi ku." yaya nasabar manzan Allah sama take a cikin ku sai ce huwa fi na zu nasab ya fi kowa nasaba nasabarsa tana da daraja ya fito daga noble family dan kabilar Quraish ba kan wallasa bace a cikin ƙwaryar maka sai ce to a cikin iyayensu akwai wanda ya taɓa yin mulki mulki ya fita daga hannunsu ya ce a'a babu a garin akwai wanda ya taɓa da'awar annabta irin yadda ya yi ya ce a'a babu tambaya ta nawa kenan ta uku ya ce to shin suwaye suke bin sa masu kuɗi ne ko talakawa ya ce talakawa ne a yaziduna am yanqusun raguwa suke ko karuwa suke yace a kullun karuwa suke yace to an taɓa samun wani da ya taɓa fusata saboda an mai wani abu ya bar addinin yace a ba wanda ya taba yi kuna tuhumarsa da ƙarya ko yaudara yace ba mu taba ba amma dai yanzu mun yi alkawari da shi akan cewa za mu tsagaita yaƙi tsawon shekara goma ba mu sani ba ko zai yaudare mu a cikin shekara goma ya ce to ka ce bai taɓa yaudara ba yaushe zai kuma yaudare ku sai ya ce masa to kun yaƙe shi ya ce eh kun yaƙe mun yaƙe shi tambaya ta tara kai fa kana alharbu bainakum ya yaƙin ya kasance ya ce alharbu bainana sijal ya ce yaƙin gaskiya karɓa karɓa ne wata ran mu ci nasara wata ran ya ci nasara sai ce to me yake umarta ku da shi yace yana umartar mu da mu bauta wa Allah shi kadai mu daina bautawa wani Allah kuma yana umartar mu da mu yi gaskiya yana umartar mu da mu rike amana mu sada zumunci ya gama tambayoyinsa sai ce to na tambaye ka na ce ya nasabar ka ce min shi ya fito daga nasaba mai daraja yace to wa kadhalika rusulu tub'asu fi nasabi qaumiha yace dama haka manzanni suke duk manzan da aka aiko zaka ga ya fito daga noble family na tambaye ka na ce a cikin iyayensu akwai wanda ya taɓa yin sarauta ko kakanninsa ka ce min a'a da ka ce eh to da sai in ce yana so ya dawo da mulkin gidansu ne da ya tafi to amma ba wanda ya taɓa yi na tambaye ka a garin akwai wanda ya taɓa yin wannan da'awar ka ce min a'a da ka ce ai sai in ce so yake kwaikwayi wani na tambaye ka su waye suke bin sa ka ce min talakawa ne kuma dama duka annabin da aka aiko talaka ne suke fara bin sa ce na tambaye ka kuma na ce maka raguwa suke yi ko karuwa ka ce min karuwa suke cewa haka zal imanu hatta yatin dama haka al'amarin imani yake a hankali har sai ya cika na tambaye ka an taɓa samun wani ya fusata ya fita daga addini ka ce min a'a yace to kuma haka dama al'amarin mu'mina yake hina tukhalitu haka al-imanu hina tukhalitu bashashatuhu al-qulub lokacin da bashashar imani ta cakudu da zuciya to ba a fita yace na kuma tambaye ka cewa ya taba yaudara ku ko kuna zargin sa da yaudara ko ƙarya kace a'a to ai ba yadda za a yi ya zama bai yi wa Allah ƙarya ba bai yaudari Allah ba ku kuma yaudare bai yaudare ku ba kuma yaudari Allah ba zai yi ba na kuma tambaye ka na ce yaya yaƙi tsakaninku da shi ka ce karɓa karɓa ne wata ran ya ci nasara wata ran ku ci nasara ce kuma duka annabawa haka ake musu amma wata kuna lahum al'aqiba ƙarshe abin kuma su ne suke cin nasara na tambaye ka na ce me da me yake umarta ku kace da kaza da kaza da kaza yace to in har gaskiya ce a gaskiya ne abin da ka faɗa to yushiku an yata'a mawqi'a ya hatai saura ƙiris a in shi yana karatu ya karanta a taura ya karanta injila ya san menene zai je ya dawo Ya ce to ya kusa ya zo ya mallaki inda nake nan sai ya zo sai mulkinsa ya zo nan Ya ce, walau anni a'lamu an anni akhlisu ilayhi latajashamtu liqa'ahu kuma da na san cewa in na fita zan iya zuwa inda yake to duk wahalar da zan sha sai na je na haɗu da shi wala ghasaltu an qadamai da kuma sai na wanke hannuwansa yace muna cikin haka sai ga Dihyatu bin Khalifatul Kalbi ya zo da wasiƙan manzon Allah sallallahu alaihi ana shigo da ita aka karanta ta min Muhammadin Rasulullah sa ilahi raqal azimin rum a ad'uka bi di'ayatil islam aslim taslam يؤتك الله أجرك مرتين fa وإلا فإن عليك إثم العروسيين سنن بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا نعم فلو تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون to wannan aya ita aka aka manzo Allah ya rubuta yana karantawa sai Abu Sufiyan ya ce sai wurin ya rube da hargowa kaya kaya kamar yaki ya ce fa umira bina fa ukhrijna kawai sai aka ce a kore mu waje kaji fa koma har yaran su ba sa ji sun ma gama amsa tambayar ma ko ma mutunta su ba ba aka koro su waje Abu Sufyan yace kai laqad amira Amr ibn Abi Kafsha lalle al'amarin dan Abu Kafsha ya girmama wai kun sa waye dan Abu Kafsha mijin matar da tare ni manzo Allah sa sunansa Abu Kafsha to in balarabe so ya wulakanta ka sai ya danganta ka zuwa ga mijin wacce ta shayar da kai ma'ana mijin Halimatu Sa'adiyya sai ce lalle dan Abu Kafsha al'amarinsa ya girmama ya ce haza maliku banil asfari ya habu da wannan shine mahallin shahid din ya ce kalli sarkin jajayen mutanen nan masu jan kunne wai tsoronsa yake Mana kenan wai sun zama wasu mutane manya har ma dan sun ji tsoron manzo Allah sa mamaki ake to kaga kenan antum iz antum qalilun mustad'afun ba kuna kuna da kaskanci ba ku da yawa takhafuna an yatakhaffakum an-nasu kuna tsoron kada waɗannan rumawan da Farisawa su kawo muku farmaki su ɗaɗɗauke ku su kakkashe ku to shine sai e, e, yake cewa kata da yake cewa kana hadha hayyu azalla an-nas dhullan wa ashqahu aishan wa ajwa'ahu butsunan wa a'rahu zuludan wa abyanahu dalalatan ma'kumin ala ra'si ajrin bain al-asadain farisa war rum fasha da ruma za su iya gama da su a kowane lokaci la wallahi ma fi biladihim shay'un yusaduna alai wallahi ba wani gari ba wani abu a makka da wai za a ganshi in banda ka'aba da za a iya cewa wai ana musu hasada kai yace ah, man asha minhum asha shaqiyan duk wanda ya rayuwa zai rayu rayuwa ce ta tsiya wa man mata minhum rudiya fin rudiya nar wanda ya mutu kuma saboda bautar gumaka kai shi wuta yu'kaluna wa la ya'kulun sai dai a ci abin su amma su ba su ci ba la wallahi ma na'lamu qabilan min hadir al-ard yawma idhin kana asharra manzilan minhum ba mu san wata kabila a duniya da ta kai su munin makoma ba a wannan lokacin hatta ja Allahu bil Islam sai kuma Allah ya zo da musulunci fa makkana bihi al-bilad da wannan Allah ya tabbatar da garin wa wassa'a bihi fi rizq ya yalwata arzikinsu waja'alakum bihi mulukan ala riqabin nas kuka zama ku ne shugabanni ma dole mutane suka sallama muku suka rusuna wa bil islami a'ta Allahu ma ra'aytum kuma abinda Allah ya bawa Makka a wannan lokacin da musuluncin ne Allah ya bata fashkuru lillahi ni'amahu da haka ya ku mutanen Makka da musulmai ku gode wa Allah ni'imominsa fa inna rabbakum mun'imun yuhibbu shukura domin ubangijinku mai ni'ima ne amma yana son a gode masa وأهل الشكر في مزيد من الله عز وجل lallai ko waɗanda suke gode wa Allah kullum Allah subhanahu wata'ala yana ƙara muku yana ƙara musu to ka kenan wazkuru ku tuna abin da ake nufi da wazkuru ɗin in kun tuna ku gode wa Allah idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa awakum sai Allah ya tattaro ku ya haɗe ku wasu malaman kamar yadda aka rawaito daga ibn Jurayj Abdul Aziz ibn Abdul Malik cewa ai fa'awakum ila al-islam sai Allah ya janyo ku kuka shiga musulunci Abdurrahman Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani ya rawaito a cikin musannaf haka zalika ibn Jarir a cikin at-tafsir ta hanyar Wahab yake cewa faɗin Ubangiji ta kafuna an yi ta nasu an nasu idh zaka farisu war mutanen da ake nufi a wancan lokacin su ne farisa da ruma واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس الإمام أبو نعيم ده إمام الديلمي أتكم مسند الفردوس ديلمي متن بيني ديلمي أكوي أن أكوي أبان أكوي شهر الدار ابن شيرويا الديلمي akwai kuma ɗansa wanda ɗayan na ƙarshen ne shekara ta ɗari biyar da tara ɗayan kuma kafin nan da shi baban nasa yana da wani littafi a firdaus wanda ya tattaro hadisai na falala da sauransu amma ba isnadi wani hadisin ma kawai kawai zai kawo maka shine ɗalar rasulullah to da ɗansa ya zo sai ya gyara shi sai ya bibiya hadisan ya kawo musu isnadai shi ibn hajar kuma Allah ya ji kansa rama da ya zo sai tasdidul qaus fi takhrij ahadith misal musnad al-firdaus akwai abin ɗiba a ciki amma in dai kaga hadisi dailami ne kawai ya rawaito shi to hadisi ne maudu'i da dama bai ce zai tantance amma shi kuma mutum ne sika ne a cikin malaman hadisi na wancan lokacin to wannan na shi ɗan kenan ta hanyar Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙare da a gare shi cewa faɗin Allah subhanahu wataala wazkuru iz antum qalilun mustada'afuna fil ardi takhafuna an yatakaffafakum an-nas sai aka ce da manzala sama ya rasulullahi wa manin nasu suwaye mutanen ƙala sai Manzala ce ahalu farisa mutanen fasha amma ku ga yadda Allah ya farisa yanda sarkin su ya gudu aka wulakanta su shi ya din lokacin da sai na abuka ya tura masa Khalid ibn Walid bayan rasuwar Manzala sama da ƴan watanni ko ƴan satuttuka ana gama yakin jaziratul Arab sai na Abubakar ya aiki Khalid bisu al-Musanna ibn al-Harisa suka tafi da ya sauka a garin Ubulla gwamnan Ubulla ɗin a can gabas maso menene din Iraki da Khalid ya rubuta masa wasiƙa ya ce masa daga bawan Allah Khalid baƙi ne daga daular musulunci sahabban manzo Allah sallama ne muna kiranka zuwa ga addinin musulunci kawai ka musulunta ba wata wata sai ka kubuta daga dukkan wani sharri in ba haka ba na zo maka da mutanen da yadda kuke son rayuwa haka suke son mutuwa shiri ya karanta wasiƙa ya tabbatar da cewa ba abin da ya fi sai a miƙa wuya haka Khalid ibn Walid ya dinga cin fasha da yaƙi ya dinga cin fasha da yaƙi sai da suka nausa suna nufin fadar Farisa sannan saƙo ya zo masa daga sai na abokar cewa waɗanda aka tura Ruma su Musa su ikrimatu ibn Abi Jahal da Shurahbil ibn Hasana da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abu Ubayda ibn al-Jarrah da Amr ibn al-As suna buƙatar tallafi ya raba rundunar tasa biyu ya je ya kai musu tallafi ya raba biyu ya tafi aka je aka yakin Yarmuk a can anan kuma aka yakin Qadisiyya har da yawa daga cikin sahabbai suka mutu amma da ƙarshe ku ga yadda aka karɓe daular fasha aka karya katangunsu aka kashe wutarsu ta koma daula ta musulunci ƙarƙashin mulkin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duka wannan ya faru ne kafin shekara talatin bayan rasuwar manzo Allah sallama duniyar gaba ɗaya ta sallama wa musulunci shine Allah subhanahu wataala sai fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi Allah kuma yazo ya taimake ku da nasararsa an kar an rawaito daga Suddi kamar yadda Ibn Jarir ya rawaito yace abinda ake nufi da ayyadakum bi nasrihi ay yawma badrin wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya azurta ku daga abubuwa masu daɗi to ku yaka la'allakum tashkuruna in kun yaka shine alamar kun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am ya ayyuhal Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane la takhunu Allah war rasula ya ayyuhan ladina amanu ya ku mummunai la takhunu Allah war rasula kar ku ha'inci Allah da manzansa wa khunu amanatikum kuma kada ku ha'inci abubuwan da aka danka a hannunku na amana abubuwan da junanku suka amince wa junanku la'al wa khunu amanatikum wa antum ta'lamuna alhali kun san makomar wayanda suka ha'inci amanar Allah subhanahu wata'ala da kuma amanar mutane wa'alamu kuma ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna cewa ɗiyanku a dukiyoyinku da Allah ya danka muku da ‘ya’yayen da Allah subhanahu wata'ala ya baku fitnatun jarrabawa ce da ake so a gwada ku a gani za ku iya riƙe amanar da Allah ya danka muku ta dukiya ku fitar da haƙƙin Allah kuma ku yi amfani da ita abin da ba zai fusatar da Allah ba ko ba za ku iya ba in kun yi to sai ku ci tudu biyu ku samu a duniya ku samu a lahira in kuma kuka ƙi to sai ku ci rabon ku a duniya gaba ɗaya ku cinye shi tatas in kun je lahira ba ku da komai wa Allah indahu ajrun azim in ku kuka yi hakuri kuka jure kuka yi abin da Allah yake so to ku sani cewa Allah subhanahu wataala indahu a wajensa akwai ajrun azim lada mai girma wanda shine aljanna to wannan ubangiji subhanahu ta’ala yana kiran mutane zuwa ga aje ha'inci ya ka ce ha'inci kamar yadda al’imamun imam raghib al-asbahani ya kawo a cikin mufradatul qur'an shine an mana falatansa Shi ne a amince maka kai kuma ka gaza yin nasiha akan wannan amanar da aka baka wannan shine ha'inci abinda malamai suka arrafa ha'inci da shi kenan an kawo ta'arifat iri daban-daban dangane da abin da ya shafi mahiya ta ha'inci amma abin da za mu iya ɗauka shine wato ha'inci wata cuta ce da take kishiyar amana da ta ƙunshi kasa yin abin da ake sa ran za ka yi mutum ne ya rasu ya bar iyalansa kai kuma a matsayinka na makusantansa makusancinsa kana da damar da zaka kula da iyalansa sai ka bar su su tozarta to ka ha'ince shi mutum ne ya gaya maka magana ya aikata wani laifi shi a zatansa za ka rufa mai asiri kai kuma ka je ka gaya wasu mutanen ka ha'ince shi mutum ne ya baka dukiyarsa ka juya masa sai ka cinye ka ha'ince shi to shi wannan ha'incin yakan ruguza al'umma yakan ruguza mutum yakan ruguza dukiya ya tafiyar da ita kamar yadda jahiz ya faɗa al-imam ar-raqib al-asbahani yace in aka ce ha'inci ana nufin munafunci al-khiyanatu wan nifaqu shay'un wahid dukan su abu ɗaya ne amma akwai bambanci yawanci in abin ya shafi alkawari to sai a ce mutum yayi ha'inci in abin ya shafi addini kuma sai a ce mutum yayi munafunci amma da maha'inci da munafiki duka tutar su ɗaya shi yasa al-Imam zahabi Allah ya ji kansa da rahama Shamsuddin az-Zahabi a cikin littafinsa al-Kaba'ir da yake lissafo manya-manyan zunuban da Allah yake azabtar da mutum in ya aikata su sai da ya kawo a ciki hadda ha'inci wanda dalilinsa kuma na dogara da cewa ha'inci wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke manya-manyan laifuka akwai ayoyi na alkur'ani akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ban sani ba ko muna da lokaci da za mu shiga bayani akan ha'inci ko kuma mu bari sai Allah ya kai mu gobe amma kafin nan umdar da malamai suka dogara da shi na hadisin annabi sallallahu alaihi sallama shine hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito ta hanyar Abu hurairata Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayatul munafiqi ko ayatul munafiqi thalathun alamomin munafiki guda uku ne a ruwayan muslim wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko da wannan mutumin yana azumi yana sallah kuma yana jin cewa shi musulmi ne na ɗaya idza haddasa kazaba in yayi magana sai ya ƙarya wa idza wa'ada akhlafa na uku kuma wa idza atumina khana to kaga mutum ya zama munafiki haka ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim hadisin abdullahi dan amr dan as Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sama yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq wanda a ciki manzo Allah sama yake cewa fa wa idza atumina khana idan aka amince wa mutum sai ya ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato ana halittar mumini akan kowace irin ɗabi'a banda ha'inci da ƙarya to insha Allahu idan mun zo gobe sai mu bada hadisai da ayoyi akan abin da shafi ha'inci dan mu guji ha'inci Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace Allah ya raba mu da ha'inci an yi mana tambayoyi kusan guda uku akwai tambaya akan faɗin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sai hakimin sai a ce bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin akwai tambaya akan shin wai ya halatta a kira masallaci da suna al-khulafa'ur rashidun akwai wanda ya tambaya akan shi yana so ya daina ƙarya kuma ya kasa dainawa har shi kansa ma ya san yana yi to za a yi masa wa'azi insha Allah wannan gobe za mu fara da wa'annan tambayoyi saboda a sarraha wa mutane su isa zuwa gida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka